Mai saurare barkamu da haduwa a wannan shiri na takaitattun labaran wasanni da ke zuwa kai tsaye cikin akwatunan rediyoyinku daga birnin Washington wanda ni abdullahi Muhammad a birnin Bocin Yakubu ke tsarawa da kuma gabatarwa. Kamar yadda na saba a yawancin lokuta zan yaye kallabin shirin ne da batun kwallon kafa inda za a ji cewa bangaren kwallon laliga na kasar Spaniya jiya Laraba kungiyar real madrid ta ji har gidan barcelona ta jefa kwallaye guda hudu rus ba da barcelona ta sami damar jefa kwallo ko guda ba wannan nasarar da madrid ta samu a kan barcelona shine ya ba ta damar buga wasan karshe na cin kofin copa del rey a yayin da wasan league na kasar ingila kuma club din manchester united ta sami nasara a kan club din brentford da ci daya mai ban haushi wannan nasarar da manchester ta samu ya ba ta damar ɗagawa zuwa sama ta kasance ta hudu a jerin club-club na ingila dan kwallon kafa da ke buga wasa wa club din paris saint-germain psg kenan a takaice kylian mbappe yana karban har kashi goma neman albashinsa na wata-wata a matsayin kudin bonus na shekara daga club din mbappe mai shekaru 24 yana samun euro miliyan 60 a kowane shekara a matsayin bonus na nuna ladabi wa club din a yayin da yana karban euro miliyan shida a kowane wata a matsayin albashinsa na wata-wata wanda hakan na nuni da cewar in ji cewar kafar le equipe kilian mbappe yana zama ɗaya daga cikin masu kuɗi a nahiyar ƙwallon kafa wani ɗan wasan ƙwallon kafa ya ƙirƙiri jin ciwo na da gangan domin ya ba da dama wa abokin wasansa ya yi buɗe baki ko kuma ya sami damar shan ruwa sabida azumin da yake yi wannan abu kuwa ya faru ne a ranar asabar din da ya gabata a sa'ilin da ake buga wasa tsakanin club din fiorentina da milan inda aka ga dan wasa luka raniri ya kirkiri jin ciwo na karya domin ya ba da dama wa sofwan amrabat musulmi ya sami damar shan ruwa za a ji cewa dan damben boxing din nan anthony joshua wanda dan najeriya ne mazaunin ingila ya ce laura woods wata mace mai gabatar da shirye-shiryen harkokin wasanni da cewa ita ce mace da ke mafarkin mallaka ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da suka yi da ita biyo bayan nasarar da ya samu a kan wani dan damben boxing dan kasar ingila mai suna jamin franklin a ranar asabar din da ya gabata nasarar da anthony joshua ya samu shine na farko tun lokacin da ya sha bugu a hannun alexander yusuf dan kasar ukraine a shekarar 2020 zan karkare shirin ne da waiwaitar batun oscar pistorius dan wasan motsa jiki bangaren nakasassu ko kuma mutane masu bukata ta musamman dan kasar afirka ta kudu wanda aka ɗaure shi har na tsawon shekaru goma sha uku sabida kashe budurwarsa mai suna river steenkamp a shekarar 2013 a halin da ake ciki dai oscar pistorius mai shekaru 36 ya nemi mahukuntar kasar da su bashi beli sai dai kuma a nata bangaren hukumar kula da sha'anin beli na kasar a zaman da ta yi don nazartar wannan bukata ta ki amincewa inda ta ce yana da sauran shekara guda da rabi da zai ƙara zama a gidan kurkuku kafin a duba cancantar bashi beli abdulwahab muhammadu amurka daga bauchi a najeriya